أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بير ووتر رجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ɗari da da kuma sha biyar ga watan biyar miladiya dubu da sha Allah ta'ala ya ba mu iko domin ci gaba da mu na biyu a cikin wannan littafi ne suna askinatun غادت شباب الشيعة إلى الحق لا الشيخ سليمان بن صالح al-kharashi satin da ya gabata karatun mu na farko mun fara karanto muqaddimar da malami wacce ya buɗe ka da aya ɗaya da hadisi aya ɗaya ta cikin suratu al hadisi na biyu hadisin da ake ce masa hadisu kiraqil umma wato hadisin da yake bayani a ƙarƙashin kaddara Allah ƙaddara wacce alƙadru kauni ba alƙadru shar'i ba ganin daman Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya kaddara cewa al'umma za ta ce saboda sabubba da suke jawo cewa al'umma yace al'umma ta kyakkece saboda ta ki aiki da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ce ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah wa atiqu ar-rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila da al'umma ta aiki da wannan aya ta cikin suratul nisa to da al'umma ba za ta kike shi cewa jin rigima duk saɓani jin abin da ake ganin wani yana ganin ba daidai aka masa ba to a koma zuwa littafin Allah a koma zuwa sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam domin fayyace wannan matsalar da ta mata magani amma kin yin aiki da wannan ayar to shine ke haifar da rarrabuwar al'umma da kyakkecewarta da karkasuwarta gida-gida to shine malam bayan ya mana waɗannan muqaddimatin na farko sai ya ce wali hada saboda wannan dalilin ne na cewa al'umma ta kyakkece kuma kyakkece wannan Allah ya ga dama to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga daman faruwan wani abu to kuma yakan sanya mafita a shar'anci kamar yadda muka buga misalai masu yawa a satin da ya gabata cewa Allah ya kaddara cewa al'umma za ta rarrabu za ta yi sabani to amma idan ta yi sabanin nan me shari'a kuma ta hukunta cewa a koma zuwa gare shi domin fita daga wannan sabanin domin sabanin ba abin da Allah yake so bane abin da Allah yake zargi ne shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa wala na muhtalisi mutane ba za su kushe ba suna masu sabani sai yace walijalika khalaqahum Don haka Allah ya halicce su ba yabo ba ne zambo ne zargi ne Allah yana zargin masu sabani masu rikici amma shi ya hukunta cewa za a yi sabanin to in aka yi sabanin sai ya ba mu mafita mafitar ita ce a koma zuwa ga littafinta da sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam wannan komawar ita ce magani babu laifin mu sake buga littafi rashin lafiyar da ɗan adam yake yi a wajensa ba abu bane mai daɗi amma haka Allah ya kaddara amma a ce ga magani na sha ko na shafawa da zai yi amfani da shi domin ya warke daga wannan cutar shi kuma abu ne da ake so mutanen da suka yi saɓani akan wata matsala ta addini a aƙida ko a fikku sai suka ki komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam domin su yanke musu hukunci ko daidai suke da mutanen da ba su da lafiya amma suka ki zuwa wajen likita suka ki shan magani misalin suke ne sai mala ya ce hada saboda wannan kana wajibi ana ala kulli nasihin li ummati ya zama tilas wajibi akan duk mutumin da ke sanya nasiha ga al'ummarsa lafazin nasiha kawo alkhairi ga al'umma dukkan mutumin da ke son al'ummarsa ta samu alkhairi ya wajaba a gare shi muhibbin li wanda ke san al'umma ta zama ɗayan ta samu ɗayan ta zama al'umma ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so duk mutumin da ke son ya samar da alkhairi ga al'umma kuma yake son ɗayantakar al'ummar al'ummar ta dawo ta dunkule ta zama abu ɗaya a ƙarƙashin shugabancin mutum ɗaya tare da komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin fahimtar magabata na gari wa jima'iha kuma yake son al'umma ta haɗe ta zama abu ɗaya wajibinsa ne an ya tsamar ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa daidai gwaggwajen iyawarsa filan nishan wajen haɗa kan al'umma duk mutumin da ke son alkhairi ga al'umma yake son nasiha gare ta yake son al'umma ta ji daɗi to wajibinsa ne a ce ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga al'umma ta haɗe amma abin ta kai shi abin tashin hankali wasu sun ɗauki rabuwar kan al'umma a matsayin mutada wani abu ne da za ta samun kuɗi da shi sai al'umma ta kece ta rarrabu sannan za su idan al'umma ba ta rarrabu ba ba ta ce wata su ko za ta samun abin da za ta saka a aljihunsu ba za su shiga manya-manyan motoci ba ba za su shiga manya-manyan gidaje ba ba za su samu ɗaukaka a duniya amma duk mutumin da ke son al'umma alkhairi yake nufi da al'umman nan to zai so a ce al'umman nan ta zama ɗaya ta dunkule domin a rabuwar al'umma ba wanda yake samu riba sai dai wasu wanda suka dauki wannan a matsayin kasuwanci su ko tijaratun tabur ne tijaratun tabur kasuwanci ne da zai yanki a samu asara ko da ana ganin an samu riba da farko farko to karshe asara za a samu ba za a samu ko kuɗi ba balle riba sau da ka fata duk mutumin da ke ma al'ummar nan fata na gari to yana son ya ga al'ummar ta da ta dunkule ta mulmule ta zama abu daya al'umma mai bin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kan fahimta ta magabata na kwarai a salafin salih wannan ba shi ke haɗa kan al'umma idan aka ce al'umma ta haɗu ba ana nufin kowa ya ci gaba da abin da yake na son zuciya ba ne a abin da ake nufi da haɗin kan al'umma shine al'umma ta dawo dukkan wanda ya san yana yin abin da ba Allah ya umarce shi da shi ba ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sa shi yayi ba to abin da ake bukata a gare shi watsi da wani ya yi watsi da wannan ya aje shi gefe guda idan kowa ya yi watsi da wannan to al'umma sai ta zo sai ta zama abu daya sai ta zama abu daya على الحق أخذت لم شملها Alal Haq. al'umma ta zama ta dunkule dole mutum mutumin da ke bukata alkhairi ga al'umma ya iya bakin kokarin sa ya ga al'umma ta dunkule alal a akan gaskiya ba kan son zuciya ba shi yasa tun wajen alif ɗari tara da hamsin da wani abu akwai da'awar da aka riƙa yi ta a taqrib bainal mazahibin islamiyya alif ɗari tara da hamsin zuwa alif ɗari tara da sittin zuwa alif ɗari tara da saba'in har zuwa alif ɗari tara da tamanin zuwa alif ɗari tara da sittin da ma shiga dubu biyu an samu wasu malamai daga cikin ahli sunna da suke da tunanin cewa a samu at-taqrib bainal madahibi al-islamiyya a samu kusanci da haɗewar kai a tsakankanin ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci misali a wajen 1950 an samu wani malami ɗan ƙasar ɗan siriya a doktor mustapha sibari malami ne sosai yana da littafai da ya rubuta na addinin musulunci masu mahimmanci daga cikin littafansa masu kyau akwai as-sunnah wa makanatu hafi tashri'il islam akwai littafin sa falsafatu siya akwai littafin sa ishtirakiyyatul islam akwai littafinsa sa asiratun nabawiyya durusun wa ibar littafai masu kyau da ya rubuta to shi yana cikin waɗanda suka rika ƙoƙarin cewa ya za a samu haɗin kai a tsakanin sunna da shi'a har yi ta rubuce-rubuce a jari na ƙasashen larabawa ƙarshe dai zahabat da'awahu haba'an mansura wannan kira abin da din da yake kira zuwa gare shi karshe ya zama eh, abin da doka a barshe yakewa kawai kasa a barshe yakewa bai ci nasara daga baya-bayan nan an zo an sami irin su a shirin su rabawi, yana nan da rai biyar su ba shi ma har ya rubuta littafi a tasiri bayan da islamiyya ya za a samu kusanci tsakanin ahlus sunna da 'yan shi'a ya faɗi ka'idoji da dokoki har wasu daga cikin malaman iran suka gayyace shi zuwa ƙasar iran har aka sa shi ya da juma'a ya kudu ba to shi ma ƙarshe bai rasu ba yana nan da ransa ƙarshe ya dawo akan wannan da ta ya ce duk sharɗan da aka tsara na samun kusanci tsakanin sunna da shi'a ɗan shi'a suke cin riba hannun sunna baya suke ci kan waɗannan sharuɗan da aka domin cikin shartan da suka yi ittifaki wata ran mun zo za mu ɗauko su mu su daga ciki sun rubuta cewa cik ƙasar da sunna ke gwamnati kamar misali a ƙasashen su na larabawa to kada 'yan shi'a su ce za su bada da a kamar misalin saudi arabia kamar misalin kuwait kamar misalin kasar kamar misalin masar da sauran ƙasashe wanda sunna ita ke da ƙarfi duk kuma ƙasashen da ya kasance shi'a ce ke mulki su suke da rinjaye to ka ahli sunna su ce za su baza wasu a wannan ƙasa to wannan ka'ida ta farko ɗan shi'a suka saba burin su ma shine ya zafi bayan iran da iraq da suka sama to ya za su samu kuma wata ƙasa a tsakiyar alkhalidul arab ƙasashe shida da larabawa saudi arabia bahrain kuwait qatar united arab emirates da kuma eh, abin da Su amman amman sultanate ya za su samu wata ƙasa a nan tsakiya to duk wani haɗin kai da za a ce a yi ko kuma a samu kusanci tsakanin juna abin da ke tabbatar da shi shine alal haq akan gaskiya akan gaskiya ba akan son zuciya ba ba a taɓa samun haɗin kai akan son zuciya to shine ma da yake ta mana bayani yace wa i'adati haka ma kanat fi ahdihi sallallahu alaihi wa sallam sannan wajibin dukkan mutumin da ke son alkhairi ga al'umman nan ya ga yayi iyakar bakin kokarinsa a dawo da al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda take a da a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani mutumin da ke ma al'umman nan fatan alheri yakan yadda al'umman nan ta cece shi yadda ake ta cinta kamar yadda wuta take cin auduga audugan ma kuma aka sa mata man fetur haka al'ummar musulmi ta zama yau a yau duniyar nan ba al'ummar da aka tsangwama ba al'ummar da take shan wahala talauci ya dame ta iyayya duk inda ta tafi a ce ita ce mai laifi to ba al'ummar ta kai al'ummar musulmi. yau ba ƙasar da za ka lissafa a cikin ƙasashen duniya a cikin ƙasashen musulmi ka ce suna zaman lafiya babu sai dai lafi-lafi, zaman lafi-lafi, aka ce lafi-lafi, namijin lafiya ita lafiya an fi son ta zama mace ka san akwai cikin 'ya'yan marmari an fi son ka samu in bishiya ta zama mace ita ce take in ka gatsa 'ya'yanta sai ka ji da zaki amma idan lemu ya zama namiji don ka sha sai ka ji tsari amma idan bishiyar shi mace ce to an fi son to haka lafiya ita mace ce in lafiya ta zama namiji to ba to lafi lafi ake da shi a wasu ƙasashe. amma babu wata kasar da ka ce ɗari bisa ɗari yau daɗi take ji akwai zaman lafiya a cikin wata ana rufa rufa ana nuna akwai zaman lafiya amma babu al'umma ta take ci wancan bai yadda da wancan ba wancan bai yadda da wancan ba wancan ba ruwan shi da wancan wancan yana zargin wancan wancan yana mai da martani ga wancan haka al'ummar musulmai take a cikin gida sannan kuma a wajen gida a kofar gida ga abokanan gaba nan kowanne ya riƙe nau'in makami wanda yake sanya yaƙi al'ummar musulmai da shi ma damar mutum yana da alkhairi a cikin zuciyarsa ya kalli yadda al'ummar musulmai take a yau to zai so a ce ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa daidai gwaggwadon damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya ga ya iya a dawo da al'umman nan kamar yadda take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a kusantar da ita zuwa ga haka ka dawo a ƙidatan a bangaren aqida annabi take bi da sahabbai da tabi'ai al-qurun thalathatul mufaddala manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana wasu zamanin duka guda uku yace su ne fiyayyin al'umma in aka ce alqan ana nufin mi'atu sana shekaru ɗaya shekaru ɗari shi ake ce masa alƙarni to manzo Allah sun ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yunahum thumma alladhina yunahum fiyayyan ƙarni sune waɗanda suka yi zamani da sahabbansa ke na ridwanullahi ta'ala alaihi ajma'in sannan waɗanda suke bi musu wato tabi'ansu almajiransu sannan waɗanda suke bi musu wato jikokinsu a ilimi irin su al-imamu malik zamaninsu irin su Al'imamu imam Sufyan al irin su Al'imamu imam Sufyan ibn Uyayna irin su al-Imam al zamanin su irin wannan mutum zai so a ce ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa wajen dawo da al'umma ta musulunci ta koma aƙida ta koma ya zama a cikin al'umma ba wanda yake zargin wani sahaji fara ɗaya da laifi ya yadda da cewa sahabban nan su ne suka ruwaito mana addinin nan gabaki ɗayansa ƙur'ani su suka ruwaito mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ruwaito mana su suka ruwaito mana alƙur'ani. duk qira'ar da kake karanta kake karatu da ita ana da kira'o'i waɗanda aka yi ittifaqi akan su guda goma kamar yadda al-Imam Ibn al-Jazari ya tabbatar da su a cikin faiba. ko kuma guda bakwai waɗanda al'imamu shatibi ya tabbatar da su a cikin ash-shatibi ya hibzul amani to waɗannan kira'o'in dukkaninsu kowace in ka fara daga malamin da yake sunansa aka sama wannan kira'a to sai ka kai ka dangane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu sahabban da shine suka rawaito wannan kira'a irin su sayyidina Usman irin su sayyidina Ali irin su sayyidina Ubay ibn Ka'ab irin su Ibn Mas'ud irin su Ibn Abbas manya-manyan sahabbai makaranta alkur'ani sannan sai a danganta a ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su sahabbai a bangaren aqida abinda sahabbai suka yadda da shi a ce al'umma ta dawo a kan shi take za a samu wanda zai zuwa an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa da wasu sufofi ba za a samu wanda yake inkari yake musu waɗannan sufofin ba Allah yana da sunaye waɗanda ya tabbatar ma kansa ba za a samu wanda yake inkarin waɗannan sunayen ba aqidatan ce wa shari'atan haka nan a ɓangaren shari'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar na abi yadda ake ibada yadda ake sallah yadda ake tsarki yadda ake kiran sallah yadda ake alwala yadda ake zakka yadda ake hajji yadda ake asumi, yadda ake biyayya ga iyaye yadda ake biyayya ga malamai duk a koma zuwa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim su kuma suka karantar da tabi'an su kuma tabi'ai suka karantar da almajiransu dukkan mutumin da ke fatan alkhairi ga al'umma zai so a ce al'umma ta koma haka wa akhlaqan haka nan bangaren dabi'u a koma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rahma yake da tausayi ya karantar da sahabbansa tausayi da jin kai ya karantar da sahabbansa tawazu ya karantar da sahabbansa kunya ya karantar da sahabbansa biyayya da ladabi sannan ya karantar da sahabbansa su zama masu girmama junansu kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake faɗan su yace hum ikhwatun ba'dhum min ba'd yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su uwan juna ne tashin su da tashi waɗannan abubuwan guda uku da mana ya lissafa su al-aqida al-shari'a al-khulq su ne abubuwan da ilmoman da malamai suke ce musu al-ulumu talata allati yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha wa amalu biha wajibi ne dukkan musulmi ya san aqida ya san ibada shari'a kenan sannan kuma ya san khulq suluk kenan to a ce al'umma ta koma wajen ɓangarorin nan guda uku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da sahabbansa ittiba'an da qawlihi ta'ala saboda bin fadin Allah ta'ala da ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah jami'an gabaki ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba kada ku takkece kada kowa ya bi son zuciyarsa malaman tafsiri kamar da al-Imam rahimahullah ya faɗi a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan yace malamai sun tattauna akan me ake nufi da hablullah wa'tasimu bi hablillah wasu ka ce hablullahi al-Qur'an abinda ake nufi da igiyar Allah al-Qur'an wasu suka ce hablullahi sunnatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikiyar Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce hablullahi la ilaha illallah ruku da la ilaha illallah wasu suka ce hablullahi jami'u ash-shara'i rabbaniyya dukkan hukunce hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar su ake ce mu hablullah malaman mu suka ce duka waɗannan tafsiran da aka yi dukkanin suna koma zuwa da abu daya alqur'ani hablullahi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hablullahi ba zai yi wuka ce kai kawai a zo a riƙe alƙur'ani ba kawai shi kenan amma ba sunna to ba za a yi musulunci ba ke kamar yadda ya kana kato suke cewa a riƙe alƙur'ani kawai ba za a yi aiki da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba musulunci kenan alƙur'ani mutmali ne littafi ne dunkulalle me sharhinsa a aikace ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam me sharhin alƙur'ani a magance maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ka babu yadda za ka yi ka ce ka riƙe alƙur'ani shi ka ce ka ce da shi za ka yi aiki kuma ka ce musulunci kake ba za a je ko ina ba abubuwa da yawa za a zo a ce ka fito da su a cikin alƙur'ani ba za ka iya akwai wani dan uwa da ya rubuta wasu tambayoyi sun kai ɗari ta ga 'yan ƙala ƙato tambayoyi ɗari ta duk ana neman bayanin su daga alqur'ani a shekul albani yana da littafi da ya rubuta ya samu suna alhadithu hujjatun bi nafsihi shi ma kawo irin waɗannan tambayoyin yanzu ka kafa a cikin alqur'ani ba za ka samu cewa annabi adamu annabi bane ba inda Allah ya ce annabi adamu annabi jin labarin adamu ake bamu da sunanta adamu adamu adamu ba inda Allah ya ce masa annabi a cikin alqur'ani in ka ce ba za ka yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi adam a wajenka ba annabi bane sai ka samu mishi matsayi amma hadisin al-imamu ahmad a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce hadisin sayyidina abu dharr al-ghifari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal adamu nabiyyun shin annabi adamu annabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am nabiyyun mukallam annabi ne Allah ba ya magana da shi shikenan matsalarka ta ta kwantu salloli da kace ga su nan an ce ai sallah Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zaka ina awqatu salah qur'ani ya ishara ya aqimu salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al amma tafasil na lokutan sallah mala'ika jibrilu alaihi salam shi ya rika zuwa yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai yi sallah kowace sallah sai da ya zo karantar da shi a lokuta biyu da wannan malamai suka ce duk sallah cikin salloli biyar din nan tana da lokaci biyu malaman mu na malikiya Allah ya taka musu da alkhairi suka ce akwai alwaqtul muqtaru akwai alwaqtul daruri akwai farkon lokaci akwai kuma lokacin da in kai shi ma kai daidai amma an fi son lokacin da farko shirka komawa zuwa ga alƙur'ani shi kadai ba shi ne ake nufi da hablullah ba zai yi wa aiki da alƙur'ani ba ba hadisi sannan idan aka ɗauko Alƙur'ani, aka ɗauko hadisin aka aje su za a yi aiki Ko ba larabci na ake so ba ba larabcin ake so ba ba larabcin wani ake so ba dukkan mu an wadatar da mu an fassara mana magabata na kwarai su ne suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ayashu nuzul alqur'ani wa ayashu nabi sallallahu alaihi wasallam su suka yi rayuwa lokacin da ake sokar da alqur'ani su suka ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara alqur'ani kai cikin su an samu wani da yayi wasu suka rika ijtihadi su ce za su fassara alkur'ani da zallan larabcinsu a matsayinsu na larabawa kuma larabcinsu larabci ne na saliƙa in an ce saliƙa ana nufin ba koya suka yi ba a'a ɗabi'a haka Allah ya halicce su da shi kamar yadda ka gan su farare a fuska to haka Allah ya halicci larabci a cikin zuciya su ba su bukatar sai ka sun koyi na hau ba su bukatar sai sun koyi sai sun koyi sa ba su bukatar sai sun koyi bala'a duk waɗannan Allah ya halicce su da shi saliqatan amma duk da haka su kansu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su ijtihadi na fassara alqur'ani ko sunna amma kuma su zama sun yi kuskure sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dauki ayar da take cikin suratul baqara wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ya dauki aya ya ba ta fassara doran yadda yake gani a larabcinsa shikenan ya aje abincin shi aka kawo shi abinci na sahur kenan kawai sai ya aza farin zare da bakin zare a cikin a ƙarƙashin Kulu. kenan kawai sai ya ci abinci ya ci abinci ya ci abinci ya ci abinci sai ya tsaga filansa sai ya ga ba kuma fitila a daki ba yin wannan hasken gayi nan ba shi duhu cikin duhu sai je ya ɗaga Kulu ya ga wai sai ya bambanta tsakanin farin zare da bakin zare haske da gari ya waye rana ta fito tangaras sannan ya daga fulo sai ya ga farin dare da bakin dare sai ce a yanzu to ya kamata in daina cin abinci rana kuma ta fito ga ta ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa ijtihadin da yake manzo Allah sallallahu alaihi ya dariya shi ai alqur'ani kinaya yake alkhaytul aswad ana nufin dare alkhaitul abyad ana nufin hattan alfijir shi ne manzon da ya masa dariya ce inna na la tawilatun yace lalle fulanka na da tsawo haka ka ta gane wannan to kaga ashe ba ana neman fahimta ta bace ba ana neman fahimtar ka bane a a fahimtar can baya za a koma ya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mu'amala da waɗannan nassosan a matsayin su na larabawa suna da miza a kan suna da daraja a kan su larabawa ne mu wajen larabcin da za ka yi koyon ka kaje kai na biyu su larabawa ne da ba su shafuɗi da wasu waɗanda ba larabawa ba dan kakka ce to ai yanzu ma akwai larabawa a waɗannan sun shafuɗi da larabawa abun ban mamaki zai baka mamaki ka ga balarabe wanda asalinsa gaba da baya balarabe ne amma ba zai iya maka minci kuma sai ya jebo kalmar turanci ingilishi ko kuma na faransa akwai wani mutumi da yake gabatar da wani shiri a kanatul jazira al jazira ya sanin larabci ko mun sanin ka da larabci da ya kama shi ko amma ba a cikin larabcin nan nashi ba zai yi abin da mutum ya ce oke oke oke ko ke larabci to sahabbai su sun rayu a cikin larabcin tsantsan larabci ba su sha kuɗi da waɗanda ba larabawa ba wannan ya ba su dama su zama suna da wata irin wayewa a cikin harshen larabci wanda wanda ba su ba ba zai samu wannan wayewar ba na biyu ke na uku suna da matsayi akan mu cewa su daidai lokacin da suke rayuwa daidai lokacin alkur'ani ke kinka wani zubin suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu zai abu wani zai zo ya tambaya wata za ta zo ta tambaya sai manzon Allah ta sama kai a ga yanayin shi ya fara canzawa a gaban shi sahabi yace na taba hada cinya ta da cinyar annabi sallallahu alaihi wa daidai lokacin aka yi masa wahayi sai na ji kamar cinya ta za ta fashe saboda tsananin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta na wahayi sun ga wannan a gaban su za a yi wahayi su ga alamomin takowar wahayi sannan na hudu su suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani to ko da waɗannan dalilan hudu ya isa a ce a koma zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ne wajen karɓan hukunci ko shine wa atasimu bi hablillahi jami'an wa ta tafarraqu ba kawai wani ya ce a zo a riko da alƙur'ani kowa ya fassara da ya ga dama ba fassara da ka a rika fassara alƙur'ani da san zuciya yadda mutum ya ga dama ya fassara duk abin da ya ga dama ya fassara akwai tafsirin da zaka ji ana yi kwata-kwata cikin tafasir da ake da su musulunci ba za ka gan shi la tafsirin sunna wa la tafsirin shi a wa la tafsirin bid'a kuma tafsirin ya rika kake ya rika canzawa duk shekara duk shekara akwai canjin da ake ma tafsirin to ba irin wannan ne zai ka ake nufi da wa'tasmu bi hablillahi jami'an a'a wa'tasmu bi hablillahi jami'an ana nufin a tsakko alqur'ani da sunna a koma zuwa ga magabata na kwarai su fassara mana alhamdulillah ba a fi karni hudu ba sai da aka samu cikeken tafsiri wanda ke tafiya akan wannan tsarin tafsirin jami'ul bayan fi ta'wili ayil qur'an na babban malami al-imam at-tabari ibn jarir at-tabari karni na uku al-imam ibn jarir at-tabari wannan kokarin يتتغو فسرت تحبيت فسرت تابعي أجمد القرآن من جبر الإمام ابن جرير من صبر إذا يكاو آية سي كامك قول من زن الله صلى الله عليه وسلم سي فسر مكة هو يكامك قول من سحادي هو يكامك ون قولي لتابعي كمان إرسو مجاهد ابن جبر كمان إرسو إكرامه kamar irin su qatada kamar irin su al Hassan al-hasan al kamar irin su al muhammad bin sirin manya manyan tabi'ai waɗanda sun rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan in aka ɗauko aka ake irin waɗannan tafsiran cikin, sannan zamani ya ta zamani aka yi tafiya aka yi tafiya aka samu malamai suka zo suka ƙara ikhtisari kama al-imam ibn kathir الدمشقي يزوي تفسير تفسير القرآن العظيم كمرة يغي عليك تفسير الإمام ابن جرير من قبل إذا بذاك إيه من لك فوق فهمشي تفسير ابن جرير من بعد توقع تفسير الإمام ابن كثير وإن ون شيء حكي نبي دوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا باقي أجاو آية فشيكي shi yasa ko addu'a za ka yi ka ce Allah ya haɗa kanmu to ka ƙara da kan gaskiya domin idan muka haɗu ba a kan gaskiya ba to sunan shi haɗa baki ba haɗa kai ba mala abubakar ladan Allah ya ga Allah Allah hafizahullah yana nan daren sa abubakar ladan zaria a waƙensa ne na afirka cewa haɗa kai ba wai haɗa baki ba don a yi zalunci ko a yi zamba ba idan aka haɗu ba akan gaskiya ba to haɗa baki aka haɗa baki aka ya tashi daga abin da ake ce al-wahda ko al-ittihad ya zama mu'amara concentrate haɗa baki haɗa baki daban haɗa kai ko da ka ana addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ka haɗa kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya ومن أهم ما يؤجل بهذا الأمر daga cikin mafi mahimmancin abin da zai gaggauto da haɗuwar kan al'ummar musulmai da kuma yin aiki domin haɗa kan al'ummar musulmai tanwiru abna'il firaqil mukhalifati li da'wati alkitabi wa sunnati bima hum alayhi min tajawuzatin wa inhirafatin tahulu bainahum wa bainal huda wa luzumi jama'ati almuslimin ya ce daga cikin abin da zai gaggauta yin aiki domin haɗewar al'umman musulmai tanwiru abna'il firqi mukhalifa hatta kama ƴaƴan ƙungiyoyin da suka saba li da'watil kitabi was sunna suka saba ma kiran alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a haska musu hanya wallahi yan uwa cikin abin da ake amfani da shi a ko'ina ba a Najeriya ba wajen batar da al'umma akwai jahiltar da shi. in yi musu haƙiƙanin karatu hana su su yi karatun gaskiya shi ke idan aka hana mutum ya karatun gaskiya aka ci masa karatun gaskiya to shi ke yanzu a ƙasashe ƙasashen da shi'a ke da ƙarfi akwai inda za ka je ba inda za ka ga inda ake ce da littafin sunna ba inda za ka je ka gane inda ake ce da littafin sunna ba za ka samu balle ka gane mun gane bima hum alaihi min tajawuzatin a haska musu hanya a nuna musu daidai akan abin da suke kai min tajawuzatin na ƙetare iyaka wani shababati da kuma abin da suke yi na karkace magaskiya sahulu bainahum wa bainal huda wanda su ne suka sha makance tsakaninsu da shari'a wa luzumi jama'atul muslimin da kuma lizumta da kuma haduwa da al'ummar musulmi shi ne a faɗakar da su a karantar da su a ɗauko a karanta musu menene haƙiƙanin abin da misali me ya sai na Ali radiyallahu anhu wanda ake tukiya da shi ake ganin a kansa ake yaki ko a kansa ake gina a da ake ginawa menene ya ce yayi rayu da sahabbai يا يا أبو بكر أخير جماعة خان سيدنا علي سيدنا أبو بكر أخير جماعة خان سيدنا علي سيدنا عمر أخير جماعة خان سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا عثمان بن أفتان وتأني شيدا سيدنا علي بن أبي طالب ييما سيدنا أبو بكر ده عمر ده عثمان ده سورة حبل شن أخير جماعة خان ما تل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu har zamanin Sayyidina Ali ya suka rayu da su da shi wace irin kyakkyawar alaka ce a tsakanin su a karantar da mutane abu na gaskiya to wannan yana cin abin da zai gaggauto da shiryatuwar al'umma al'umma kuma ta dunkule ta zama abu daya a samu shiriya kowa ya watsi da abin da yake kai na kuskure da bata da kauce ma daidai da ƙetare ma shari'a haddinsa in aka yi wannan da izinin Allah malam ya ce to yana cin abin da za a yi domin al'umma ta dawo ta dunkule ta zama abu to kun ga mun faɗa cewa satin da ya wuce muka ce insha Allah za mu zo za mu samu tauhidi za mu sa lokaci za mu karanta mu ba da dama a yi tambayoyi ko ƙarin bayani shi kenan ba tare da mun cinye lokacin abin ce ta na tsaro lokacin ya ke ko ba yi ba ko ba takardar sai da haka muna nan har yanzu a cikin mukaddima mu fahimci mukaddiman nan tana da tasiri tana da nauyi da haka ba za mu zo mu bar bar a wuce in za mu karatu ko da goma ne kafin misal azumi a ce ba mu shiga cikin asalin littafin ba to ba mu ba mu ba za a ce mun yi karatu ba mu rashin sauri ba to da mu ce a hankali yanzu za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala har yanzu dai muna cikin muqaddima sai sati mai zuwa ko karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu ci gaba sun fage ne na wanda yake da tambaya sai ya tambaya sa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am ko ba ku tambaya mu ci gaba da karatu <laughs> ai ai dawo da bako ya sha kai to ku yi tambaya in karatu ba yi tambaya bai ba gane ba ke na'am duk za a warware ta a cikin littafin Allah duk za mu zo waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah na ce muku in ka duba za ka ga matsaloli ɗari da tamanin da uku ne ko malamin ya kawo su duk akwai su a cikin wannan littafin duk da suke ganin shi an karami akwai su duk ya tattauna a kansu kuma idan ya kawo bayani ba littafin sun da yake mai da zai ce ka je ka duba littafin shiya domin ka'ida ce in kana tattaunawa da wanda ba fahimta kuɗi da shi ba kuskure ne ka kafa musu hujja da littafin mutane da yawa suna wannan kuskure za ka tattauna da ɗan shi'a sai ka ce masa ibn taymiya ya ce zai zage shi ko ka ce al-imam bukhari ya ce ko ka ce al-imam malik ya ce a ka ce masa ja'far sadiq ya ce ya yadda da shi ka ce masa muhammad al-baqir ya ce ka ce masa musa al-kazim ya ce ko ka ce aliyu zainul abidin ya ce shi ke in kuma littafai ne za ka fahimta da sai ka ce kulaini ya ce ko a cikin usulul kafi ko funu'ul kafi da sauran littattafai da ake da su amma idan za ka ba wanda bai yadda da kai ba kamar kirista ne misali sai ka zo ka ce masa ai Allah ya ce a cikin alqur'ani akwai hikima tattauna a cikin a'a abinda za ka masa za ka masa iljani ne abin da ya yadda da shi to sai ka ce to gashi a cikin littafin haka aka ce haka ake tattauna to da ka cikin wannan littafin insha Allah ta'ala duk za a tattauna akan waɗannan matsalolin alaƙar sahabbai a tsakanin su sayyidina Ali a gefe guda da sayyidina Abubakar ya sayyidina Ali ya kasance a zamanin sayyidina Abubakar sannan ya ya kasance a zamanin sayyidina Umar ya ya kasance a zamanin sayyidina Usman lokacin da aka kashe sayyidina Usman ina sayyidina Ali yake me ya faɗa da ya ji mutuwar sayyidina Usman duk insha Allah za a tattauna kansu kuma tare da bayani tare da mai da ko al'umma zuwa ga littafan da aka tsamo waɗannan bayanan sai mutum ya je duba yana da shi Allah saboda kan mu tafi a hankali duk akwai su iyaka lokacin da ake bayani dama za a buga misali za a buga misali to shi buga misali wannan ba ne ba amma tattauna kan asalin matsala, to akwai ta a cikin littafin in muka yi hakuri za mu zo kanta da izinin Allah ta'ala na'am da gangan ya kaɗe ya shi kafuri kala biyu yana tambaya ne mai hukuncin mutumin da ya kashe ya kaɗa wani wanda ba musulmi ba akan abin hawa me hukunci shi ne zai akwai kafirin amana akwai kuma kafirin da ake yaƙi da shi iyaka a najeriya na sha faɗa na sun kasance mu ta ce waye kafirin amana waye kafirin da ake ni ba zan iya faɗa maka ba eh, ba zan iya bambance maka ba ko kai akwai wanda zai iya bambance mana kafirin amana da wanda ba na amana ba a najeriya kaga fikihu ne wannan mu'akkad ne wahala to ala ayyati halin ne tambayar da kai idan mutum ya kade musulmi ya kada wanda ba musulmi ba malamai suna da sabani akan ba da diyya wasu suna ganin za a ba da diyya wasu kuma suna ganin ba za a ba da diyya amma magana ta fi inganci ita ce za a ba da diyya za a biya dangin shi diyya eh, ka gani na farko ce sannan na biyu azumi mutum ba zai yi azumi ba azumi a kan duk da shi ma akwai tattauna a tsakanin malamai amma alƙawarin rajin mutum ba zai yi azumi Allahu yanzu ba diya azumi kuma dama to an ce ba azumi kaga ba diya ba azumi ke haka za su na'am hmm. Hmm. Hmm. yana tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa a abin wannan ba a ware cewa ko shugabanni ko mabiya ba duka kowa an ba shi wannan umarnin a lokacin da shugabanni suka kiyarda shi da soye-soyen zukatansu to kai ba za ka biye ma wani ba sai kai ruku da daidai bincike akan daidai kuma wajibi ne a ka gano menene daidai ka yi shi ruku da riko da hanyar Allah ko igiya Allah mai sarki ko mutum ɗaya ne ya kasance Allah zai iya yarda shi mutum ɗaya saboda shi yasa daga cikin ka'ida ba yawan mabiya ba ke nuna cewa wannan hanyar ita ce daidai Qur'ani ma ya zargi so tare mafi yawancin mutane ba su da hankali wa yin tuɗi a man fil ardi yuka an sabilillah Kin ka bi mafi yawancin mutanen da suke ban kasar nan kasar da kai zaci sirka so tari gaskiya a ƙarshen zamani takan kasance ne a hannun tsiraran mutane kamar yadda mazan sama ya siffanta al-ghuraba yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fa tuba lil ba. addini ya fara yana baku, nuna ta'abbai ake yi ana nuna a nuna su a ce wasu oh, irin shigar da suka yi rigar da suka sa ji wannan da suka sa misali ba ke mu haka kan ka sifar da sahabbai sai mun sama yace wa sayudu gariban kama bada'a addinin musulunci kuma zai koma yadda yake da a ƙarshen zamani sahabbai suka ce su waye ya yace fa duba lil ghuraba ma dalla da waɗanda za su zama baƙi a ƙarshen zamani sahabbai suka ce su waye waɗannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum shirzimatun min al-qaba'i za a rika samun ɗan tsirarun mutane ne a ƙabilu waccan ƙabila a Hausawa akwai su a Yarbawa akwai su a Inyamurai akwai su a Fulani akwai su a kaza akwai su manzon Allah sallallahu ya sake siffanta su yace humul ladina yuhyuna sunnati ba'da mamatiha sune wanda za su rika raya sunna ta bayan ta mutu a wata riwaya ba da imatati a bayan an kashe sunna ashe sunna kashe ta ake to kaga ne wannan so daga ce mutum ya duba su wane ne suke kan daidai ya yi bincike a karatu ba bincike da baki ba ya yi karatu ya gane ina daidai yake bi daidai shi ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai tambaye ka ba akan ya al'umma ta rabu in kai kai iyakar bakin kokarin ka wajen hada amma baka ci nasara ba Allah madaukaki ya sa al'umma bata hade da sanadiyar ka ba a yadda da wa'azin da kai kai yi ba ba a yadda da kai rantarwar wanda kai kai yi ba haka koma zuwa ga Allah Allah zai tambaye ka ne kai ya ka mutu ba ya al'umma take ba aikin ka bane wannan to wannan shi ne akan kowa ya iyakar bakin kokarinsa wajen jikin gaskiya ita ko gaskiya ana samun ta ne ta hanya daya ita ce ta hanyar bincike bincike na karatu ba yadda za a yi mutum ya san gaskiya baya karatu idan mutum baya karatu to kwalla ta fi shi daraja bal bal ta fi shi daraja wannan zai buga shi cin wancan buga shi can samola shi amma ma damar mutum yana karatu to ko ba daɗe ko ba jima zai gane duk da malaman mu suna tattaunawa cewa shi ilimi kila shi ne hanyar shiriya ke ne ba Allah ilimi ya ba annabawa da ilimi suka da nake ilimi shi ne hanyar shiriya da nake mutum ya nemi ilimi sai Allah subhanahu wa ta'ala shirya da shi kuma neman ilimin nan da aiki da shi in kasan hadisi ne to kai aiki da shi cikin abin da yake haddatar ma mutum da ilimi shine ya aiki da ilimi duk ilimin da kai aiki da shi to ya zauna maka Al'imamu wakiya ɗaya daga cikin malamai magabata yake faɗa yake cewa hawil an ta'mala min kulli mi'atai hadisin bi khamsati ya ce ka yi ƙoƙari ka san hadisai ɗari biyu to yi ƙoƙari ka aiki da biyar biyar ɗin nan su ne iliminka amma guda ɗari da casa'in da biyar ɗin nan sun zama ba ilimi ba amma biyar ɗin nan da kai aiki da su su ne iliminka da daga cikin abin da ya sa magabata na kwarai ilimin su ya zama mai albarka aiki da ilimi in sun yi za su yi aiki da shi amma mutum yana karatu baya aiki da shi wata rana sai ya da ya zama jahi mun gane wannan wata rana al-imamu ahmad bin hanbal rahimahullah saboda ya nuna ba mutane ilimi ana yi dan ai aiki da shi ne ya karantar da sahabban ya karantar da almajiran sa hadisin da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqal hajjama ajra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaho kuma ya biya ne kahon kudi akwai sabani kan kudin mai kaho ko akwai hadisin da yazo ya yi suka game da kudin mai kaho wanzan ya maka kaho ka biya shi ko na hadisi da yazo yake bayani kai ba bayanin da muke muke to amma al-Imam Ahmad bin Hanbal saboda ya nuna cewa ai aiki da hadisin nan kuma shine dai, sai ya ce a kira masa mai kaho wanzan aka kira masa wanzan ya masa kaho kuma ya zaro kudi ya biya shi ya ce idan ban yi aiki da wannan hadisin ba zan manta shi mun gane to shi ne wannan ita kai hmm. daura daura to tarihi ce eh eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ya kasa ya kasa shugabanci kala akwai hawa hawa hudu kai afwa akwai annubuwa akwai alkhilafatu ala nizamin nubuwa summa mulkun azudun sannan summa mulkun gashu manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi annabta shi kan shi yake nufi ya ce annabta za ta zauna a cikin ku gwangwadon yadda Allah ya kadda wato shekaru ashirin da da manzo Allah ta sallama ya annabta ce a wannan lokacin manzo ta shi ne shugaba shi ne alƙali misali kamar ka ce a zamanance ne shugaban ƙasa ne chief justice of the federation shi ne ministan shari'a chief judge abin nan kai abin nan abin nan minister of abin nan justice kuma antony general sannan shi ne shi ne shugaban yan sanda sannan shi ne shugaban sojoji duk manzalar su sama ofis ɗinsa shi ke dauke da waɗannan ofisoshi an nafta ce Allah madauki saki ya ɗauke manzo Allah sama hadisi ne wannan manzo sun yi ke yace takunun nubuwatu fikum ma sha Allah annabta za ta kasance a cikin ku ga yadda Allah ya ga dama annabi sallallahu alaihi shekara 23 a matsayin annabi manzo yana karantarwa wahayi ake masa sai Allah ya karbe shi ya tafi a rafiqul a'la sai manzo sun yace summa takunu khilafatun ala nizamin nubuwa sannan za a samu tsari na khalifanci irin na annabta tsari na khalifanci akan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da duniya me bambancin khilafa da nubuwa ba a wahayi a zamanin annabi sallallahu wahayi ake masa amma a zamanin sayyidina abubakar ba a annabta zamanin sayyidina usman abu umar ba wahayi ba annabta zamanin sayyidina Uthman zamanin sayyidina Ali to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ce shekaru 30 za khalifancin nan shekaru 30 za su shi ma hadisi ne sahihi shekaru 30 malaman mu sai da suka bi duka suka ga waɗannan shekaru 30 suka ce na farko zamanin sayyidina Abubakar ya shekaru biyu da 'yan watanni sayyiduna umar ya zo shekaru goma da yan watanni ko shekaru goma sayyiduna usman ibn affan ya shekaru goma sha biyu sayyidina ali radiyallahu anhu ya shekaru hudu da watanni sai sayyidina al ya zo ya yan watanni in ka malamai suka lissafa waɗannan yan watannin watannin da sai aka ga su ne suka ba da shekaru sai sai sai sai talatin cif ranar da aka samu amul jama'a shekarar da sayyidina alhassan radiyallahu anhu ya zo ya sayyidina muawiya mubaya wannan lokacin shi suka shekara talatin cif khalifanci ya kare sai manzon sallallahu alaihi yake ke mulki an tsar mulki daga zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu da waɗanda suka ci gaba da kwatanta mulki manzo Allah sun ya ci mulki ba ka tsammanin ka same shi daidai zai yi wa akwai kurakura haka yi waɗannan shekaru sai manzo ne ce sannan a samu bakin mulki bakin mulki zama ta kai hudu kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi kuma sai ya sake faɗi ce, thumma ta'udu khilafatu ala nizam an sannan khalifanci zai dawo irin wanda aka yi a zamanin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib amma manzo sallallahu alaihi faɗi lokacin da haka zai dawo akwai waɗanda suke ganin ya dawo suka ce ai an samu haka ne a lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya zo wasu kuma suka ce a'a sai a ƙarshen zamani magana wanda suka ce sai a ƙarshen zamani ita ce ne domin yanzu dai a duniya babu khalifanci ba ƙasar da take tsarin khalifanci a duniya gaba ki ɗaya sai dai waɗanda suke iya bakin ƙoƙarin su wajen ɗabbaka shari'ar musulunci amma ba khalifanci ake yi saudiya ba khalifanci take yi saudiya tsarin sarauta ta take yanzu idan sarkin yau saudi arabia zai mutu akwai magaji shi da ahad mai jiran mulki kaga ba tsarin khalifanci ba ne to da ka daular banu umayya ta fara daga shekara ta arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta kare shekara ɗari da talatin da biyu a cikin waɗannan sarakuna da aka yi na zamanin sai na bani umayya kowanne daidai gwagwado akwai ma'aunin da za ka sarci in ka cire sai ina mu'awiyar shi kaɗai ne sahabi a cikin su dan ke yazidu ba mu'awu ba ba ba sahabi bane mu'awiyar asani ba sahabi bane abin nan eh, marwan bin hakam ba sahabi bane abdul malik bin marwan ba sahabi bane Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Hakam ba ne. bane ka kai zuwa ga kalifansu na karshe ko sarki na karshe da aka yi a zamanin Banu Umayya ba sahabbai bane sai kaga ba za ka zo kai musu hukunci ba akan cewa matsayin wasu daga cikin su da wuce matsayin irin sarakunan mu wannan zamanin daga shugabancin su bai da alaka da addini ba alakan shugabancin su da addini da za a dole sai kai shi waɗanda aka yadda dole ka yadda da shugabanci kuma a kai kaidanci su ne waɗannan su ne sai na umar a sai na umar sai na usman umar sai na usman sai na ali alkula fa'ul arba da manzan da kuma ya ambace su sunnatul khulafa'ir rashidi a su kuma waɗannan gabaki ɗaya dukkan a'imman shi a ba wanda ya taɓa rike mulki ba wanda ya taba kafa hali ba wanda ya taba zama hali ba ce tunda suna shirin kai na al'ada ba su sa shi a ciki ko da za su sa shi a ciki ko shi ne sai ya zama sai a ce suna da daya sama kore shi ke baya ba cin a imman <laughs> to shi ne waɗanda wallahu to duk waɗannan tafasilin suna cikin za mu magana za a yi a hankali a hankali a hankali a hankali ana buƙatar al'umma ta zama tana da fahimta tana karatu al'ummar musulunci al'umma ce ta karatu ba al'umma ba ce jahila da Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ana nufin asali ne waɗanda annabi ya aiko Allah ya aiko annabi sallama a cikin su amma bayan nan zalatul ummiya, fil umma islamiyya da Allah ya aiko manzon sama shi kenan al'umma ta tashi daga ummiya al'umma ce kuma ta karatu dan a share mata wannan me ake nufi da ummiya shine rashin karatu da rubutu in ka zama ba za ka iya rubutu ba za ka iya karatu ba sai a ce maka kai ummi to saboda Allah ya share mana ummiya mu iya rubutu mu iya karatu sai aka saukar da aya farko ta ita a yi karatu ko abinda zai birge ka in ka san larabci ikra sai aka faɗi fi'i ba fa'ili ba mafulun ne fa'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya imani da shi ka kaddara shi ikra ya Muhammad ikra ya Ibrahim sunan shi Ibrahim ikra ya Abdullahi sunan shi Abdullahi ikra ya Bashir sunan shi Bashir ikira'i ya fatima tun sunanta fatima kowa musulmi kawai ikira ya muslim sannan me za a karanta ikira ikira kulla shay'in yanfau karanta duk abin da zai yi amfani karanta duk abin da zai yi amfani sadaka ana mamaki a ce a samu al'umma wadda take danganta kanta da musulunci amma ba ta karatu in kana karanta tarihin magabatanmu yadda suka yi karatu abin zai tsorata amma mu jibe da muka a lissafin da ake bada a duniya a yau waɗanda suka tarin jahilai tarin unniyai a duniya ƙasashen musulmai in ka kasa jahilan duniya kashi cikin kashi ɗari to kashi saba'in cikin ɗari duk suna ƙasashen musulmai su ne wanda ba su karatu in aka faɗa maka haka za ka kashe ta ka je aikin hajji wanda ya je aikin hajji zai baka labari ka ga yadda musulmai suke jahilci aikin hajji aikin hajjin da aka zo ba a iya ba sannan ga tarin bid'o'i mutum ya je aikin hajji yana cutar yana tsinkar abin da yana yana zaro zaren ka'aba zai je da shi kenan don mace ta kama haihuwa a cika mata da shi ta jahilcin da ya fi wanda ko ya yana na a gaban shi wani zai je ya siyo gwangwani ɗaya na alkama Ya zuba ba matantabarin da suke zama a bakin ka'aba Wai wani na tantabarin wai suna da suna da wani wata tantabarin ne wani ya ce mu wai wani tantabarin sun ji ka daraja a wurin Allah tantabara a gaban ka zai je za a je a ciyo gwangwani ɗaya na alkama ana ba su suna ci wanda suka rage su kamar tsantsala sai ga wani ya zo yana tattara wani zai da shi ƙasar su wai wannan alkama ta zama mai albarka wallahi na rantsu muku da Allah akwai matar ta ɗigo ƙasa ƙasar da ake takawa a garin maka ta zo da ita nan wai magani ƙasa wadda ake takawa irin wannan ƙasar ta ku ta layin zamfara ita ta ɗibo a leda a tana ɓoye-ɓoye ta ɗibo ta zo da su ƙasar ta zo da kuma ɗaya jami'an nan dan an zo ba a da lafiya a jika wannan ƙasa a sha kuma ta ga fa asibitota ga su nan a Saudi Arabia ba kaɗai ba ha wanda suke zuwa suka je aikin nan suke zuwa aikin hajji suka kusa nan su kuma su ba su labari daga Ka'aba zuwa ba nisa wani masarar wani asibiti mustashfar raji ni na je asibitin nan ban san iyaka ba ga yanin tsakanin shi da Ka'aba bai fi daga nan zuwa ƙarshen layin nan ba so ga sunan ga duk layin da ka buga shagunan zai da maguna nan magunguna amma mutum ya je na ibo wani kasar da ake nasa wani za a yi magani da saboda tsabagen jahilci sai al'ummar musulmi to ka gani shine wani ummiya to karatu shine abin da yake shiryatar da al'umma ya tsamo ta daga halaka amma jahilci to wannan ko bala'i ce na karshen cuta ce shi yasa malamai suka ce ba an kaga mutane guda biyu suna musu akan wani na cewa jahilci cuta ne wani na cewa ba jahilci ba cuta ne. ba a ma rantsewa a ce wallahi jahilci cuta ne in ka gamu da shi ɗayan na hudu jahilci cuta ne zai ke gaba kawai cuta ne ba sai ka rantsu ba a buƙatar rantsuwa a nan saboda duk alamomin da za su tabbatar masa da cutar ga su nan a tare da shi shi kai wannan tattaunawar da yake yi a kai cewa jahilci ba cuta bane aikin ta cutar jahilci ce ke mai aiki Allah shirya tattu ko da ka mu bi a hankali mu yi karatu da nufin shiriya da nufin sanin gaskiya shi in ka buɗe zuciyarka kana karatu don ka gane to Allah zai shirya tattu amma an kai kulla zuciyarka to shi ke shi ke sai Allah ya ƙara sa mata makulli bam a fami shi ke اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ولا اللي كافٍ بعتيه الشيء أكيد raba shi ake yi sau da aka yi ban sani ba ban taba ganin ana ce da shi ba kada wasu su su gane ni an ban da yawa amma duk na rarrabar ka a kawo makaranta shi ya sa wanda na kama matsalaci guda na wasu ba su da yawa wanda kan wani ya kama daga wani waje ya kama na muna bukatar su na mutane duk ana yin karatun ba su da ba su da shi na ai hoto kwafi ai zai yi wuya <laughs> ana samun littafin ai bari za mu yi magana ko kana da shi kana da shi ah. <laughs> to yan wato ya kara samu sai ka kama masallaci duk na masallaci sai a musu alama kun gana ni wani rubuta suna na Subhanaka Allahumma أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك خير موسى لوكسن كفو to ka yi